يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ya ko waɗanda suka yi imani da Allah suka bi manzansa an wajabta muku yin azumi daga ubangijinku kamar yadda aka wajabta min al'ummomin da suke gabaninku ko kwa tsoron Allah ku sanya kariya tsakaninku da azabarsa ta hanyar aikata ayyuka nagartattu wanda azumi yana daga mafi su.